wannan hukunci da babban kotun tarayya da ke nan birnin lagos ta zartar dai shine za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa a kan kudaden da hukumar efcc ta kwace daga hannun wasu 'yan kasan da ake kyautar zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi kimanin naira miliyan 500 ne da hukumar ta efcc ta kama a watan afrilun wannan shekara inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar najeriya da ke nan lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade, to sai dai a hukuncin da alkalin kotun justice rilwan aikawa ya zartar ya ba da hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma buƙatar hukumar ta EFC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun najeriya da ke cigiyan wayannan kudade da aka gano to sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade, ci kuwa har da wani mai suna muhammad tauhid da hukumar ta efcc ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano wa'annan makudan kudade a shagon nasa a hanzarin da ya gabatar a gaban kotu lauyan hukumar efcc idris muhammad ya ce bisa doka tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wa'annan kudade ba kamata ya yi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba kuma alkalin kotun justice ruwan aikawa ya amince da bukatan lauyan hukumar ta efcc inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade da yawansu ya kai miliyan 449.6 koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar ga dai comrade abubakar abdulsalam wani mai fafutukar kare 'yancin bil'adama game da hukunci da ta yi shine dama tun lokacin da gwamnatin nan suka zo mun taba maganan cewa tun da bamu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutanen da suke satan kuɗi na gwamnati a koda an tadda mutum ya saci kuɗi na gwamnati sai ka ga da nan an bada shi beli babu wani hukunci mai tsanani a kansa kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba to saboda haka matukar ba za a yi amending constitution yadda zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba to muna ga akwai abun da ake kira ADR alternative dispute resolution gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute resolution da irin wayannan barayi da ake samu ko kuma idan aka tafi kotu a yi abun da ake kira plea bargain da su ko kuma pre-trial conference to waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun san me yake ciki ba tsakanin su na EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake sai su wannan sulhu su fanci juna a da karbi kuɗi da suka tabbatar na sata ne daga hannunsu ba tare da duniya ko kuma talakawa sun san me ke ci ba ina ganin zai fi kyau akan yadda za a ji cewa yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗebi kuɗi na jama'a an tafi da shi kotu sannan a ƙarshe ba tare da da cewa an yi prosecuting nashi ba ko an yi convicting nashi ba yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwantan tarayyar Najeriya da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suka wahure a baitulmalin gwamnati to kowane shawara masu masu sharhi da lura akan harkokin shari'a ke da shi ga gwamnati ga dai comrade abubakar abdulsalam tsara cewar idan aka samu idan akwai kes da aka gabatar a kotu akan abin da shafi property to lalle lalle wannan property dai idan har a karshen kes akwai adadin lokaci da zai dauka wanda idan babu wani wanda ya fito ya zo ya claim wannan kaya ko kuma wanda ya fito ya nuna cewa wannan kaya tashi ne to lalle lalle automatically babu wani ah, hamayya a ciki dole ne kotu doka ne ba dama kotu zai mai da ta cikin aljihun gwamnati ko kuma zai mallaka gwamnati wannan kadara idan kadara ne saboda haka wannan hukunci da kotu ta yi wannan daidai ne yana bisa ka'ida kuma yana bisa abin da doka ya tsara baban jibrin murya amurka daga lagos